ni basma ko kuma in ce ni mociya da zani na taso a cikin ƙuncin rayuwa mai ɗimbin yawa wanda ban san yadda zan fasalta shi ba rayuwata gaba ɗaya ta soma ne a cikin wahala har zuwa yau da na girma na zama cikakkiyar budurwa ban daina shiga cikin kunci na rayuwa ba hakikanin gaskiya na gane cewa duniya makaranta ce mukan sa wasu kuka ba mu damu da su ba yayin da mukan yi kuka don waɗanda ba su damu da mu ba mukan damu da waɗanda ba za su yi mana kuka ba kai duniya kai duniya mahbub ya ƙaunace ni a duniya mahbub ne kaɗai zaɓi na iyayena suna nema su saɓace mini saboda ƙazafi da aka yi mini na zina an ɓata mini suna a idan duniya duniya tana kallo na a matsayin mazinaciya wadda ta ba da kanta ga 'ya'ya maza ƙatti suka wulaƙanta rayuwarta sai dai ba haka abin yake ba an ci zarafina ta hanyar yi min ƙazafi laraba ta cuce ni ta yi min ƙazafin da ta ɓata min suna a cikin ƙauyenmu ban san yadda zan yi in gyara laifina ba ban san yadda zan yi mutanen cikin ƙauyenmu su daina kallo na a matsayin fasika ba ban taba zina ba amma laraba ta cusa wa 'yan ƙauyenmu aƙida da tunanin cewa ni basma ko in ce ni muciya da zani mazinaciya ce Haƙiƙa mutum yana rubuta kuskuren sani akan ruwa amma yana rubuta kurakuran wasu akan duwatsu shi yasa muka fi tunawa da kuskuren wasu akan namu nakan ji ba daɗi idan na tuna da cewa mahaifina ya juya min baya da zaton cewa na aikata zina abu mafi muni a duran ƙasa nakan ji babu daɗi idan na tuna da yadda inna ladidi take jin baƙin ciki a dalilin abin da ban aikata ba suna zaton kuma na aikata na gane cewa alheri da shari suna haihuwar juna soyayya annabi yaqub ga ɗansa yusuf alaihi salam shi ya janyo aka jefa shi cikin rijiya zamansa a cikin rijiya shi ya janyo ya samu kansa a gidan sarki zamansa a gidan sarauta shi ne dalilin jefa shi kurkuku a dalilin zamansa a kurkuku ya samu babban mukami da halin da bawa ya tsinci kansa a ciki to ya roƙi allah ya azurta shi da alherinsa ya nisanta shi daga sharinsa da yawa cuta ita ke haifar da alheri kuma da yawa alheri yakan haifar da cuta na ɗauki wannan darasin tun da jimawa kuma ina so al'umma kuma ku yi amfani da shi ku saka hakan a cikin zuciyarku labari na na ni basma labari ne wanda yake cike da kuncin rayuwa wanda ban san yadda za ku fuskance shi ba amma ku ci gaba da bin ma'asannu komai zai zo gaba ƙarshe wadda kowa zai gane wace ce basma ko kuma in ce muciya da zani assalamu alaikum yan uwa muna masu baku haƙuri a akan rashin ci gaba da kawo muku labarin muciya da zani to amma insha Allah a cikin wannan sati da zamu shiga ranar alhamis mai zuwa in Allah yadda labarin muciya da zani zai ci gaba da zuwar muku a wannan gidan talabijin na autar hajiya ku kasance da wannan gidan talabijin na autan hajiya don ci gaba da samun labarin muciya da zani domin ku ji yadda ƙarshen rayuwarta za ta kasance ku danna subscribe sannan ku danna ƙarar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku a duk lokacin da aka ɗora ci gaban muciya da zani ci gaban muciya da zani yana nan tafa idan allah ya kai mu ranar alhamis mai zuwa wannan ɗanɗano ne kuma albishir ne muka yi ga masoyanmu ku ƙara mana haƙuri sannan ku yi mana uzuri muna sane da ku insha Allahu ci gaban muciya da zani yana nan tafi. alhamis mai zuwa mun gode naku a kullum da koyaushe autan hajjia सुनी जिकी नया सुनी